كتاب الزكاة لتاب الزكاة نمشي الزكاة زكاة أنغاني الزكاة الزكاة بالزاي بازال با. إنك تشي الزكاة بالزال أي الزبو شكينا وما زكيتم على النصر وإلا ما زكيتم وما زكيتم إلا ما زكيتم ai illa ma adraktum zakatuhu sai dai dabba dokar riskiyan kanta zaka bizal yanka kenan an gane ko idan kuma aka ce zaka zo zo zo zo zo zo da zaka harshen wuta kenan in an ce zakatu zakatu annumu wa ziyada zaka zar'u izana namat wa zadat eh wannan kenan ana cewa zaka zaka zar'u in ka ce azzakka ko zakka yi zaki taskiya. an gane ko faƙul hal laka ila an tazakka wannan daga taskiya ne a taskiya wa ya tsahara wa nazaha walikin ƙar an gane mutum ya kubuta daga zulubi wato ka ce masa faƙul ka ce masa ba na gaya maku zance ba ila an zakka. wanda zai sa ka haɓaka a ɗaya daga cikin fassarori da aka amma fassara idan aka samu zakka a ƙur'ani ta zo a kan awon fa'ada tana nufin ma'anar tsahara inda ka zo a zakatu kamar wannan ana nufin zakka ta sadaka an gane ko wani kina kul ka ce masa hallaka shin bana na shiryar da kai ba ila an tazakka haga tazakka tazakka ya ta tazkiyatan ba na gaya maka wani zance da zai sa ka ɗaukaka ba ko ka tsarkaka daga zurbanka ba wa ahadi yaka ila rabbika fataksha to wannan azzaka na annumu ne wa ziyada kenan a cikin fitar da zaka akwai fa'al akwai fata na gari akwai fatan alkhairi ga masu fitar da zakka ga waɗanda aka ce ku fita da zakka domin da aka ce azzakatu ku fita zakka azzakatu kumbura haɓaka yawaituwa taruwar abu kenan gama an ce yi wani abu da zai sa duke ka tsafta wato ta yi tsafta ta yawa ta haɓaka ta yi kwarai daga ta a cikin yin zakka ba wani magana taɓewa ma na ƙafat malun min sadaka hadis muslim ba wata dukiya da ta taba karyewa saboda ana fitar mata da zakka ko sadaka ba zai ba an wani alkawari ne na Allah in dai ka fitar da haƙƙin Allah a dukiyarka Allah sai ya ɗauka kaka Allah ba zai ɗora wa dukiyarka karaya ba hadisi cikin sai musulun hadisi abu zai ba manzan sai yake cewa Allah ya ce yabna adam yabna adam an anfiq unfiq alayk wa bi riwaya anfiq yunfaq alayk ka ciyar kai sarƙa ni ma ciyar da kai idan mutum ya imani da Allah ka san kullum matsalar mu yadda da abin da gamsuwa shi ko dama lamarin imani daga zuci zai faro zai fara yake aikin su kwarai da gaske wannan daga zuci ne kenan a cikin domin a laraba suna cewa zaka zar'u izana matuwa zadat shuka ta yi zakka idan ta kumbura ta yi tsayi ta yi yabanya ta fashe sai a ce ta yi zakka kenan a cikin zakka akwai fa'al akwai fata na gani kai zakka Allah ya ɗauka dukiyarka ya haɓaka ta قال السنة عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد قال السنة سبيان ibn عيينة قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة قال أخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سكر صدقة أي أسلي إذا تذكرتي ليس صدقة باب زكاة فيما دون خمسة أو سكر cikin hatsin da bai kai kafizi biyar ba an ce kafizi kwano no kenan kwano 60 an gane ƙafizi ko rigiza an gane ko ƙafizi ko rigiza ƙafizi 60 kwano 60 so biyar uku kenan kenan babu zakka a hatsi wanda bai kai hamsatu a suƙin wanda bai kai kwano 300 ba wala wala ai wala sadaqatin babu zakka fi ma duna khamsi zawdin cikin adadin raƙuma waɗanda ba su kai guda biyar ba an gani ko labazin zaude wato kari wa habas wa mana an gani. to da ana faɗan mazdar ne ana nufin sifa domin an ce wato waje da min duni muratai ne ta zudan sai ya samu wasu mata daga gefen wa'incin mutane masu ibar ruwa ta zudan suna karo dabbobinsu suna kakkare tsaka قال ما خطبكما ما لابارك قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ خبير ba mu ai ba ma iya shayar da dabbobin mu sai hatta su jira ri'a sai makiyaya sun rage kuma sun tafi sai mu zo mu shi kana mutum tazudan kenan mafzar ne kenan ana nufin sifa da shi ai Maza kenan abinda ake karewa dabbobin kenan an gane la yuzadanna rijalun an hawdi hadisin abdullahi na abbas wallahi za a tsare wasu mazaje daga barin kaga aka amfani ce ta da ma'anata a wannan hadisin kuma za a dinga tsare wasu mazaje ga barin sha daga tafki na rana ya maka gala yuza danna eh wala fi ma duna wala ai wala sadaqatun babu zakka fi ma duna khamsi awaqin cikin wato azurfa wacce bata kai wato ukiya biyar ba azurfar da bata kai ukiya biyar ba ukiya a da shine dirhami arba'in. dirhami arba'in. Ka ke cewa ukiya biyar sai zama dirhami nawa kenan dirhami biyu. kenan idan kana da dukiya ta kudi tsaba wato in ba su kai ukiya wato arba'in ba a ukiya biyu ba ko dirhami biyu ba ba zaka a ciki na'am وقال السني وقال حدثنا محمد بن رمح يبدو المهاجر قال أخبرنا الليث وعول السنة قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله واتو kafin دورا تقول kulke mu kai ƙarshen lafazin وقال hadisin أبو كامل فضيل kamil حسين ibn قال al-jahdari wa nasa قال حدثنا عمارة بن خزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوما ذات ليس باب زكاة فيما دون خمسة أو سقين أتكن عدد هسن دبكيك في ذي بجربة نعم وليس فيما دون آه، خمس زوج صدقة باب زكاة تكن عدد راقوة دبسكي بجربة وليس فيما دون خمس أواق صدقة باب الزكاة كن أذر فدى في التكيؤ إيا ديربا درامي الأريبي كده وقال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة وقال لسان عمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوزار aw saqin min tamrin wala habbin sadqa yace babu zakka fi ma duna khamsati aw wato cikin hatsin da bai kai kafizi biyar ba min tamrin kamar dabino gushashe wala habbin ko hatsi ba ga babu zakka kansu in ba su kai wannan adadi ba شي وقال لسنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهمهدي قال لسان سبيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة باب زكاة كنها سيدة دبعينه حتى يبلغ هرسياكي خمسة أوسق في ذي بيركان ولا فيما دون خمس زود صدقة باب الزكاه شين عدد الرقوم اللي بتسكي بيار با ولا فيما دون خمس اواق صدقه وتباب زكاه شين واتو كدعي كوكتي ارفا واتو بتكي واتو اوكيا ودا بيار با وقال لسني عبد آه، عبد ابن حميد قال سايع ابن ادم قال لسان سفيان الثوري عن اسماعيل ابن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي نعم وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر ممكن شيء شيء ثمر شيء شيء التمر آه، شيء شيء ثمر بالدين نعم قال هارون ابن معروف وهارون ابن السمعي ابن آه، سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الوارك هذا من الوارك باب زكاة فيما دون خمس أواق cikin adadin azurfa da bata kai ukiya biyar ba sai ce minal wariki an gane ko wani kinan idan ka ce alwari azurfa ke nan kaga na azurfa ukiya na azurfa shi ne muka ce maka lissafa dirhamin 200 walai fi ma duna 5 zaudin babu zakka cikin adadin raƙuma da suka biyar ba minal ibili kaga shi ma zaud minal ibili na raƙuma ba shanu ake nufi ba raƙuma ita saniya sai ta fara daga 30 ko 40 daga 30 da sabon ke farawa an gane ko daga talatin an gane wannan kina ta fi ma duna hamsi aw suqin babu zakka fi ma duna hamsati aw suqin cikin adadin hatsi da bai kai kafizi biyar ba min tamri kaga na dabino sadaqa babu zakka a ciki a nan abin da ake nufi shine ukiyar a cikin abin da ake rasa al'ainu kudi tsabar kudi dama ita zakka abuwa da suke kan nau'ikan abuwa da ake fitar da zakka a cikin abu uku ne akwai abin da kira sa al'ayin kuɗi su ma al'ayin din nan su ne abu uku ko ka ce abu biyu suka fashe suka zama hudu azabu wal fidda kuma kuma dinar wal dirham kawo su suka fashe suka zama haka sauran kuma almawashi dabbobi ko almashiya dabbobi an gane ku nan guda hudu al'an'am da ake nufi raƙuma shanu tumakai da awakai an gane ku sannan sauran kuma abinda ake kira da wato urudun tijama kayayyakin kasuwa wace urub ya hada da kadarori sai kawai ka ce urub mutulakan urub tijara kayan kasuwa wannan shine kowanne tattaunawa kusanci ta gabata wannan kan littafin na bidaya da tsayi da tsayi kwarai da gaske magana a ce ba a fitar da zakka a cikin kuɗi karya ne ba gaskiya ba ne a naira wai babu zakka kamar da shi ibn rushd yake faɗa duk da a wajen malamin shine a wancan lokacin azabul fitr shine kudin sa na kashewa aka dawo suka dada komawa ad-dinar wa dirham kawai ba wani abu ne kudi ba wani abu ne kudi ba dai sai abin da dani da kai muka kullu yarjejeniya cewa mu ce kudi ne ba dan haka ba da babu bambancin takardar naira 1000 da takardar mai tsire ba bambanci da za a ce duk takardar mai tsire muka yi da ita ce kudi a matsayin 1000 ta mai fanki a matsayin 500 ta mai bandasho a matsayin naira 200 an gane ta mai doya da kuɗi ita ce a matsayin naira 100 shi ya zama kuɗi ai ba wani abu ne kuɗi ba face sai abinda da muka yadda a matsayin kuɗi eh? yarjejeniya ce wani haka yake a dukkan mazabobi na musulunci haka yake a malikiyance haka yake mazabata ahmad bin hanbali haka mazabata abu ba waɗanda suka ce a'a ai lalle ba za a fita ba sai da azabu alfin wato da tafi shayar ne kamar yadda umu kuma ta bai cikin bidatin wuce sai wani ya tafi tafsir na ba ta gani ai kuɗi ba wai wani abu ne da aka saukar a sama aka ce kawai kaza shine kuɗi ba eh ka sa ko da su kawai sun dauki cewa a takaita akan Allah lafazin suke kallo an gane ko kawai lafazin suke kallo me yazo a hadisi akwai da suke kalla manfa'a amfani eh? to kan wanda suka zan manfa'a su ne abin su ya fi tafiya daidai ko magana shi ma tashin kuɗi da sakowa kuɗi shi ma yarjejeniya ce sai kun yadda sai kun yadda sai kun yadda kwarai da gaske illa iyaka abinda kullum kake kallo shine tsabajin abun kayan kuɗi su ne sama da kuɗi an gane ko kayan kuɗi su ne so da kuɗi wannan tattaunawa duk wata wajen malamin ɗin magana ce mai tsayi kayan kuɗi su ne kuɗi ba kuɗi a hannu ba kuɗi ne rori ne da takardu an gane ko amma ce ɗin yan kawo ta nuna a hannunsa an karbe a zagon fibba an baka naira eh? an baka dolarat an ka baka rubiya an baka kaza an baka kaza da shawarsu to wannan shi wani abu ne na wajen malamai kwarai da gaske amma da wanda zai ce wai babu wai zakka sai akan azabul fibba to shi nan ka kulle mutane hanyar zakka da hanyar kubuta daga cikin fashin Allah subhanahu ta'ala wannan kina Allah ya shi mu ko malikiya din mafi fa da ake faɗa da shauransu in ya ce ta gaskiya mutum bai karanta wasu ba wata ya ce kake karanta take yin wannan gazar haka wacce malikiya ce a ina ka tsinto ta a ra'ayin malikiya akwai zakka akan dukkan wani abu da mutane suka da cewa zai tsaya a matsayin alfawar azabar fibba wani shi ne magana gaskiya babu ma ja'a babu ma fihi al'ushr au nisbul ushir ma'ana babu da ke magana akan zakkar amfanin gona shi wannan amfanin gonan ma fihi al-ushr wani ne za a bada ɗaya bisa goma na amfanin da aka samu aw nisfu al-ushr menene wani ne kuma a wani irin nau'in noma ne za a bada rabin ɗaya bisa goma ɗaya bisa ashirin wani over 10 wani over 20 فقال لسني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرش وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو آه، عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي فيما تتن أنفانون سقط الأنهار دا da دا كوبنا دا da kududdufai الشاعر والقيم دا كما ga jumare da hadari al'ushur za a bayar da ɗabi sa goma an gane ko kenan wannan idan ka samu tarayya rabi da rabi wannan haka yake a malikiyanci idan aka samu cewa noma ne wanda an fara shi sai ruwan damuna ita da shi shi kenan wasu kuma suna ganin cewa a'a idan ka samu cewa duk ruwan damunan ne ma a nan ba wani bakon ruwa a mun kuma duk ruwan damunan ne an gane duma yadda bi a ruwan damuna zai gudana cikin gulabe zai gudana cikin kwata zai gudana cikin abin nan amma a malikiyance shine idan ruwan noman damuna ya tadda a noman rani tadda na damuna za a fitar da bisa goma wannan kila wa fi man suqiya bisaniya wanda kuma aka shayar da shi da abin shayarwa da inji na shayarwa an ce sanaye sunu an gane ko an ce sanaye sunu saniya wato ana nufin a saƙiyu shi ma na nafsu eh. wanda aka shayar kuma jid da shi da na'ura ta shayarwa nisful ushir za a bayar da rabin ɗaya bisa goma shi ba ruwan sama a ciki an gane noma ne aka yi na rani shi kenan amma dai ta idika cewa in ya kai kafifi nawa guda biyar kwan dari ko ba zai ya zama a nau'i ɗaya ba ba sai ya zama a nau'i ɗaya ba misali ya yi dawa ya yi shinkafa ya yi acca ya yi maiwa to sai kowace a ciki ta kai kwano ɗari a'a da za a ce ya samu dawa kwano ɗari masara kwano ɗari shinkafa kwano ɗari shi karfi ya cika to daga wanne zai fitar daga wanne zai fitar to wannan shine daga matsakaicin zai fitar in an ce matsakaici wannan lafazi na qur'ani yana nuna lafazin matsakaicin abu mafi kyan abu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata antum tuwfuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha 'ala Allah idan ka ce awsat ash-shay ko awsat al-ashya ai ajmaluhu wa akhyaru mafi kyansa kenan suka ce wasu abin da suka dauka kenan wasu ka ce a'a abin da shi ma yake iya ci abin da shi ma yake so ya in an ba shi zai karba wala taymul khabisa min minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi abin da an ba kai ma ba ka karba abin ba za ka ba da wannan ba na ba ta gani ba za ka dauki abu mafi muni ba ko dai da baka bayar da mafi ɗayi ba to ba za ka bayar da mafi ƙasa ba sai ka bayar da matsakaici tsakanin shinkafa da masara da dawa wanne ne babba dawa shinkafa ce to ta kasance wace ce masara ko masara ko dawa <laughs> to to zai iya bayarwa daga masara ɗin ko dawa ko ya yaga a can ya yaga a can ya yaga a can eh wannan kenan mukaddara kaga zai bayar da in kana da kwano 300 za ka ba da kwano 15 kenan haka ne? da samun haka ne ko? kwano 30 ne ko? ina damuna ne eh in kuma na rani ne kwano 15 to sai ka biyar biyar mana ba shi nan ba can ka yago biyar can biyar can biyar ko kai goma goma can ka yago goma can ka yaji goma can ka yago goma eh. babun babu da ke magana akan cewa la zakata alal musulmi wato zakka bata wajaba ga musulmi ba fi abdi cikin bawan sai da ya mallaka bawan da ya mallaka mai masa hidima wa farasihi da abin hawansa da motarsa da jakinsa da dokinsa da duk wani abu da yake hawa yake rayuwa da shi babu zakka haka kadarori filaye da ake da su da gidaje duk babu zakka akan su na kadara na kadara na kadara kuma duk shekara ba za a fita musu zakka ba sai ranar da aka sayar da su idan aka sayar da su kana da fili wanda ya zo na shekara 20 a hannunka sai yau ka sayar da shi za ka fitar da zakkar shekara ɗaya wa atu haqqahu yawma hasadihi hmm. sai ku bayar da zakkar ranar da kuka sayar da shi da shi da amfanin gona wannan abin da ake masa kenan haka yake a maliki wannan kenan amma akwai wajen wasu waɗanda suke ba malikiya ba ka duba aurin imam malik amma ka duka duba fito da yi amma wanda suke ba maliki a wacce ai duk shekara filayenka sai kai musu kuɗi ka fitar mutu sarka duk shekara an gane ko eh na nafsi ami a matsala ba mu magana nafsi gana fitowa ce amma kana duba kana duba mu tsaga ta na fili eh kwarai da gaske ba nafsi ai mafi girman ah, hadisi da ya magana akan ah, wato asnaful zakka da masarifuha nau'ikan zakka inda za a bayar da ita ga shi ne hadisi sayyidina abubakar an gane ko an gane an ci hadisu zakka shi ake nufi an gane to babu wannan nassin kwarai da gaske illa iyaka fatawa ce fatawa ce da ke tsakanin su kwarai da gaske amma fatawa ta mali ita ce akrab ila sawab kwarai da gaske وقال سايح ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس على المسلم باب زكاة مسلمي في عبده cikin bawansa da ya mallaka mai masa hidima a'a ba a kudin bawansa ba misali an ci كي bayi yake yi an gane an gane ko amma a'a bawa ne da yake masa hidima wala farasihi ko abun hawansa dokinsa motarsa duk babu zakka akai sadaka babu zakka akai na'am wa qala fi amr an عمرو wa zuhair ibn harb qala حدثنا sufyan ibn uyayna قال قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال صالح ابن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال وحول السند قال لسنا قتيبة قال لسنا حماد بن زيد وحول السند قال لسنا أبو بكر بن أبي شيبة قال لسنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خصيم بن عراق بن مالك عن أبيه أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة باب زكاة كمباوة كو ونن ليس في العبد صدقة واتوبا ذاك فتد زكاة باوان كبا إلا صدقة في ba illa sadaqatul za ka fitar masa hatta yaron da yake duk wanda kake ciyarwa dai za ka fitar masa da kai. ko bawan ku ko yaron ku ko makamancin haka babun fi taqdimin zakati wa man'iha babu da ke magana akan gabatar da zakka da kuma hana ta idan ka ce gabatar da zakka kafin lokacinta Wannan ita matsala ce mai zaman kanta ya halatta ka gabatar da zakkanka kafin lokacinta kuma akwai wani abu da kake jin tsoro ko halifa ya kirawo ka ko shugaba ya kirawo ka ce muna da buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza dole musulunci tana da buƙatar kaza zakakar za ka fitar ka iya fitarwa an gane kafin lokacin ta yi shi idan lokaci ya suka sake lissafi an gane za ka yi ƙari ne in za ka yi ƙari suka sake yi ƙari na'am wa mani'iha kuma babi ne da ke magana akan hana ta ma'ana tsoratarwa ga waɗanda suke hana zakka وقال لسني زهير بن حرب قال لسنا علي بن حفص ولسنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة عن أبي سلم الله عليه عمر بن آه، الخطاب عكني يكربه زكاة فقيل سألت مناع ابن جميل ابن جميل شفاعة يرواح وخالد بن الوليد وخالد بن الوليد والعباس عباس ما شي ما يا هنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما ما ينقم ابن جميل يسا ya kyamaci fitar da zakka ba illa annahu kana faqiran face shi dama ai dama bukaci ne talaka ne aka roka masa Allah fa ganahu Allah ya bashi talaka ne mai baka zuciya ka san aka wani aka yake wani ba da gan shi haka Allah ya bar shi haka fashe fi maslaha ba billahi allazi la ilaha illa huwa zuciyar nan ko ta fir'auna sai haka idan har zai zama talauci zai zama sabu bane zai sa ka cika da bin Allah ka je ka shiga aljanna ba gwara abokan kai ta karɓar gashi ba an gane ba <laughs> eh a ta abaka kwarai da gaske an kuma wadata za ta zama sababi na ka samu yarda Allah da tsiransa aiki wadata tana da amfani an gane ko wadata tana da amfani amma dai anil sallallahu bai taɓa roƙo talauci ba an gane ko ga annabawa annaba na ga muku annabi ayyuba alayhi salam yana wanka a bandaki kawai sai Allah ya zubo masa fari na gwalagwale da kawai sai ma ya fasa wankan ya ɗaure wuyar riga da hannu ya dinga turawa ya turawa Allah ya ce ayu duniya kake bi yana ci yana gaba yana tura yana ce Allah ya dace daga soka da alkhairi ba a ce ba a bukata wala <laughs> mara. eh kwarai da gaske ai Allah ba a ce ba a bukata eh kaga yana doja yana gida da shi eh ina gaya maka akwai talakan da billahi al'azim zuciyar nan baka ce in ya samu dama zai dan tsada wa mutane kuda su sai kowa ya ce wuyu ado wa ma khalidun amma shi khalid fa innakum tawfilimuna khalida a kun zalunci khalid qad ihtabasa adra'ahu shi ba kudin sa fa ya iba gaba daya ya fi wato sirken yaƙi shi adra jira ya fi rigar yaƙi kuma ya ajiye su don kawai ranar yaƙi wa a ta dahu da makamansa shirye-shiryen yaƙi fi sabin na saboda Allah wa amma abbas shi abbas fahiyya alayya a tana wajena ya bani wa misluha da irinsa shi ta shekara biyu baya ya baya da tabana ya bada tabaki Bara ba ra ki cewa ko eh, ba ya bada tabaki ta shekara biyu baya na'am wa mithluha ma'a shine kaga kina taqdimu zakka wa man'iha kaga wannan ya gabatar da ita kafin lokacin ta wannan kuma ya hana wannan kina su maqala ce ya umar ya umar yace amma sha'arta baka sani ba cewa anna amman rajul sinu abi la ilaha illallah babban mutum kamar ubansa yake ba ma'ana idan uba zai so alkhairi ga ɗansa to ai bai kamata a abbas bin abdul muttalib ya hana ba ai ya kawo eh kwarai da gaske babun zakatul fitr al muslimin min at-tamr wash-sha'ir wato akwai duk daga an yi ala a babin shari'a akwai abin da ake idumari a mafi yawancin lokaci asali babu zakatul zakatul fitr ala da muslimin wajibun an gane ana izmarin wuju galibi idan ga amince addi a babu abinda suke nufi na shirki ya da gaske wajibi ce ga musulmi amma ba ta ita da tauri daga dabino bushashe wa sha'ir da sha'ir kamar waki ke ba mu da na. sha'ir sai shiga cikin dangogin hatsi baki daya zukarta abdullahi bin musulama ibn qa'nab وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحول السند وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي أن وسلم فرض زكاة الفطر يا فرلا تذكر في الدكي من رمضان أوت رمضان كان san yan kala katar sai dare ita ba an ce kai zakafin da kai da za ka cinye zakafin da kai za ku zafi wai mutum ya ce zai bauta wa Allah da ƙur'ani zalla ai babu arne irin wannan ya za ka ce baka yadda da hadisun annabi sallam ba wa hayani ne an gane ku inna ma utitu wato inni utitu alquran wa mithluhu ma'a qur'ani wato bi aka ba annabi sallam kuma alquranu ahwaju ila sunnati min as-sunnati ila alquran ƙur'ani ya fi buƙatar hadisi sama da yadda hadisi yake buƙatar wato ƙur'ani wato al-sunna qadiyatun 'ala al wal-qur'an laysa biqadin 'ala as-sunna dole kamar yadda yake Umar al-Khattab yake cikin wato sunan darimi asar tabbatacce zuwa gare shi yace ashabul hadith a'lamun nasu bi kitabillah malaman hadisi sune mafi sanin mutane ga abin da ke cikin ƙur'ani. bayan da za a ka karanta ƙwar'ani daidai ka fahimto ma'anarsa daidai in baka san hadisun annabi ba wallahi ba zai yi ba kai wallahi ba taba sabuwa ba an ba mai kaza kai ba zai yi ba ba zai yi ba ta ina ta ina akwai kalmomin da a dunkule suke ƙwar'ani ne ke fasa su akwai kalmomin da ƙwar'ani ne ke fasa su so ya za ka yi hadisi ne ke fasa su so dole wato wannan ba za ka taɓa raba su ba kamar hanta ne da jini ba za ka raba ƙwar'ani da hadisi ba so dole mutum sai dai karanta ƙwar'ani karanta hadisi a nufisar lokaci guda eh. annar rasulullahi sallallahu alisallam a nufisallam ya ce faro da zakatun fitr ya firlanta zakar da kai mai ramadan a watan ramadana alin nasi ga mutane an gane baki ɗai ai wajen wani asinan sa'in min za su fitar da gwargwadon sa'i ɗaya min tamar wato da dabini au sa'a min sha'ir ko sa'i ɗaya na sha'ir sa'i ɗin nan baya kaiwa gwangwani goma sha shida gwangwani madara ɗin nan bai buka ce gwangwani sha hudu da ɗan wani kaɗan haka ba to dama ai shi sa abin da suke faɗa kamar shi a wajen abu hanifa wa shi shi abin da ke gani ai zakar ma gaba ɗaya tafi da kai manufar yin ta kawai a ci abinci a rami shi a wajen ta kutaliya ba za ka bayar makaroni ma za ka bayar eh za ka bayar ya ce ba dai a ci abinci ba za ka yi ɗaukowa ka bayar an gani abu hanifa haka yake shi a mazabarsa ya ce a a ai kawai dai a ci abinci aka ci eh abinci abinci su kuma dina gowa suka haɗe masu suka ce a sai dai abinci da ce a a shi kawai an ci a ci abinci kawai kuma a ba mutane abin da zai fi musu sauki a kokai za ka ajiye maka dawa ga taliya maganar su tana da girma fa a duba maganar abu hanifan nan so kasan wani baya sanin farashin dawa sai sallah ta yi eh laikiyar bai taba sanin farashin dawa ba sai ana gobe za a fitar ko da sassafe sai ciyara a yana ke sai da dawa hanyar za a kowane abar sai ce a raka shi sai jeji je ku ɗauka ku kai musu eh. kuma ga lan tanalu tana ta biyu lan tanalu birra hatta ba za ku taba samun lalin ciyarwa ba har sai kun cire daga abin da kuma kuke so yace au sa'a min sha'ir kaga sa'a min tamarin sa'i na dabino au sa'a min sha'ir ko sa'i na sha'ir ala kulli hurin ga dukkan au abdin ko bawa zakarin au insa namiji ko mace musulmi na cikin musulmi قال لسنا ابن نمير وحول السند قال آه، قال لسنا ابن نمير قال لسنا أبي وحول السند قال لسنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ لا قال قال لسنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن ابن سلم يا وسلم يا فرلن تزكفر دكي صاع من تمر سائل إن دبينه أو صاع من شعير كو ساعين شعير على كل عبد a wajibi ce a fitar ga dukkan bawa haushurin ko da sagirin au kabir karami ko babba har ma na cikin za a yi masa za a yi masa hmm, haka yake a mazaba وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض, النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان عن ابن سلم يافر لن تصدق أن أنت رمضان عن الحور والعبد Gada da bawa wasu zakari ul'unsa da namiji da mace sa'an min tamrin kwano ɗaya ko sa'i ɗaya na dabino a sa'an min sha'ir wannan yace ba zai fitar da buhu ya yi ba ba wai sai a ce lalle sai wannan ba a'a kada ya gaza ne shi ne abinda suke iya fahimta a cikin magana wani ya ce shi da buhu buhu zai fitar ya yi eh wani ya ce da roka roka zai ko tirela tirela ya yi wannan ya yi kwarai daga kar igar rani eh aw sa'a min sha'ir ko sa'i na sha'ir qala fa'adala an-nasu yan sai mutane suka canja bihi a maimakon wancan din nisba sa'in sai suke bayar da rabin sa'i min burin na hatsi maimakon sa'i wannan nasu a dan ana rabin nufin sayyidina muawiya muawiya ake nufi ana na ba ta gani haka yake cikin wasu يتي قال لسان قتيبة بن سعيد قال لسان ليث وحول السند قال لسان محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر دين بزكاة الدكي صاع من تمر صاع دين دبينه أو صاع من شعير كو صاع دين أبنشي نشعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدير من حنطة سيمتاني سكسا عدله أمي مقوان wancan shi'ir ɗin da dabino sai suka sa muddaini muddubi min shin o an gani na alkama an gani wani kina to ko wanda ka ɗauka shi ma na alkama ne ya yi kwarai daga ciki domin sabai suna nan eh وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال abu الضحاك عن نافع ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallam farada zakatul fitr annabi sallam ya farlanta zakafin da kai mai ramadan a ramadan ala kulli muslim ala kulli nafsin ga dukkan wata mabociyar rai min almuslimin cikin musulmi hurrin nan wato dani aw abdin ko bawa rajulin namiji ne aw aw mar'atin ko mace sagirin aw kabirin karami ko yaro karami ko babba sa'a min tamr a da sa'i na dabino wannan haka yake a mazhabin malikiya kuma me za a fitar a fitar da sa'i kawai eh قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر من كثرة شبنا فتدى زكاة الدكي صاع من طعام ساعدين أبنشي أو صاع من شعير كو ساعين شعير aw sa'a min tamrin tajiko ko sa'i ɗaya na dabino aw sa'a min aqid ko sa'i ɗaya na kindirmo na nono da skararre kenan aw sa'a min zabib ko sa'i ɗaya na busheshin inibi shine zabib قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج من كسن شمنا بتروى إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سند أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هنا فتد وانا زكاة الدكي an kulle sagirin wa kabir ga dukkan karami da babba hurin aw mamlukin tsane ko bawa sa'a min ta'am sa'i na abinci aw sa'a min aqiq ko sa'i ɗaya na kindirmo aw sa'a min sha'ir ko sa'i ɗaya na sha'ir aw sa'a min tamr ko sa'i ɗaya na dabino aw sa'a min zabib ko sa'i ɗaya na bushashin inabi falam nazal nukhrijo ba za mu gushe muna fitar da shi ba a haka hatta kadima ko ko ba mu gushe muna fitar da shi haka ba hatta kadima alaina muawiya ibn abi sufyan sai da ma'auya dan abu sufiyan ya yi wato ya iso gare mu hajjan yana mai aikin hajji ya daga mashika ko suriya an mu'tamira ko ya zo dan umara fa kallama nasu al minbar sai mutane magana akan minbari fa kana fi ma kallama bihi yana daga cikin abinda yi wa mutane magana da shi fi ma kallama bihin nasu yana daga cikin abin da ya gaya mutane an kala cewa yi ni ara ni ina ganin cewa an na ina ganin mudu biyu min samra na alkama a sham wato irin ta sham tun da ɗancen ne shi daga ce yanzu ko ta adilu tana zamowa daidai da sa'an min tamrin sa'i na dabino fa kaza nasu bi zalika sai mutum sai suka kama haka suka kawo suke riko da magana sabala abu sa'id abu sa'id ce fa amma ana gaskiya ne dai fala azalu ba zan gushe ba ukhrijuhu ina fitar da shi ina fitar da shi ba kamar kuntu ukhriju kamar da nake fitar da shi ba abadan har abada ma'ana yadda nake sa'i sa'i ba zan gushi akan haka ba ma ishtu matikar ina rayu ni ba zan abin nan ba wacce zan ci gaba dai an gane ko na wannan kallaman na sai ka zance da mutane duk sabai suna nan gane galibi na ba ta an gane ba sai ba daidai ba kidan an mutum zai ba da alkama an yi ba raga dama ya bada rabin sa'i muddeni muddeni ne dama ya bada sa'i cikakke hadisin abdullahi dan umar an gane magana abu sa'id bin khudri da قال لسان محمد بن رافع قال لسان عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا mun kasance muna fitar da zakkafin da kai annabi sallallahu alaihi cikin mu an kulli sagirin wa kabir muna fitarwa muna fitarwa da dukkan yaro da dukkan babba hurrin da wa mamlukin da bawa min salatati amsunabin daga nau'i uku na abinci sa'in min tamrin ko dai bayar da sa'i na dabino sa'in min aqid ko sa'i ɗaya na kindirmo aw sa'in min sha'ir ko sa'i ɗaya na sha'ir falam nazal nukhrijuhu kadhalika ba mu gushe muna fitar da ita haka ba hatta kana muawiya har sai da muawiya zama halifa fara'a sai yake ganin cewa anna muddaini cewa muddubi min burin na hatsi burin hatsi da ake nufi anan arkama ta'dilu tana daidai da sa'in min tamrin sa'i ɗaya na dabino قال أبو سعيد أبو amma فأما أنا أماني فلا أزال أخرجه كذلك gushe ina fitar da shi ساعي ساعي ba. وقال لسني محمد بن رافع قال لسنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر يتي من كثرة من أبتدى زكاة الدكي من ثلاثة أصناف دقنوئي أخنا أبنشي الأقط كندرمو والتمر لدبين والشعير بشعير وقال لسني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية للي معاوية لما جعل ياين ليسنيا نصف الصاع رب الصاع من الحنبة نقل كما عادلة يزمو ديدي دي صاع من تمر صاع لين دبينو أنكر ذلك أبو سعيد شي أبو سعيد بيدد هكذا wa ce la ukhrijuha ana la ukhriju fiha ni kan wallahi ba zan fitar da wannan zakafa da kan ba illa allazi kuntu ukhriju face sai wato face sai yadda na kasance ina fitarwa fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon sallam sa'a min tamr zan fitar da sa'i na dabino aw sa'a min zabib ko sa'i daya na inabi aw sa'a min sha'ir ko sa'i na sha'ir aw sa'a min aqid ko sa'i na kindirmo babu al'amur bi ikhraj zakatul fitr qabla as-salat babu dake magana akan an yi umarni da fitar zakat da kai qabla as-salati kafin isalla to wata abin da suka ce kai qabla as-salat ka wannan qabla as-salat har yanzu qabla as ne. har yanzu qabla as-salat illa iyaka an kewaye shi da shigowar ramadan to sai ya zama cewa ta tsakanin sahabbai akwai wannan sabani wasu ka ce ranar idi kafin isalla suka ce kafin idi da kwana biyu kafin idi da kwana daya na mutu an gani fitin da manufa ce ta a isa wa da mutane abinci da ta a wannan rana kan to isa masu da abinci to di yadda aka yi din yayi manufar a kalli manufar eh manufar manufar a ci a rayu ne magana ku gani eh a ci wannan magana ci قال سائح بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى عن ابن سلم ياي أفتد زكاة الدكي قبل خروج الناس إلى الصلاة كابوقت في السلام قال الإمام محمد بن رافع قال قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم أريد فتد زكاة الدكي أن تؤدى بعد تقبل خروج الناس إلى الصلاة فأبو متى تفسنا باب اسم مانع الزكاة باب لكي بغانا أكل ذنوب وان لكي هنا زكاة قال لسان ابن سعيد قال لسان حبس يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان آه، آه، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول يتيادي أبو صالح السمان ذكوان كنا يتيادي أبو هريرة يقول إن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ما من صاحب ذهب باب ما أبو تندوك باب ما أبو تنيرة باب ما أبو تنغلا غلي wala fidda babu wani ma'abucin azurfa la min minha haqqaha wanda baya bada haƙƙinta illa iza kana yawmul qiyamah fa face sai ya zama a ranar alƙiyama an gane ko suffihat lahu safa'ihu min za a yanko masa wasu yankuna na wutar jahannama suffihat lahu safa'ihu min wani yanki ko garji ko rushi na wuta za a yanko masa fa'uhu miya alaiha za a dinga masa lalas da su za a dinga masa sakiya da su wannan lalas ɗin sai a dinga dotsana masa as kudin ne aka ce aka mai da su haka za a narkar da shi a dinga lalas wa bi hajibahu ba hu zuhuru mu junubu ma za ma kana li anfusikum um li anfusikum fuzuku ma kuntu la tadrizu in suna ko ta ala kansu ne ne taskaka ne kudin ka da ka koyi da ka bai da bazu haka ba da tununa gidan aljanna muna shakatawa amma tun daga yadda kakwai hakura mu zauna fayukuwa biha jambu sai a dinga ɗayaɗana masa a baya ko a gefensa wata binuhu da goshinsa wa zuharhu da gadon bayansa kullama bara da ta yi sanyi wutar u'idati lahu sai a sake maimaita masa haka za a ta yi fi a wani ne kanin ƙidaru hamsin alfasana wanda tsayensa ya kai tazarar shekara dubu hamsin kai ɗan adam wawa ne wallahi ka ji wannan malamai ja ka, ha kawai rayuwar da dududu da kafa ba in ba kai wasa ba da ka ba arba'in bayan ka shiga fitinan lafiya da an ba arba'in bayan an shiga fitina ba yanzu ba za a iya rayuwa ba sai da kwaya ba za a iya rayuwa ba sai da to shi ke zan ji kullum yanzu an ce yau kafarka ta abin ta yi nauyi ta je ta yi kafin kafar ta sauke ta a kai yi nauyi kafin ana kokarin a sauke nauyin kai sai a ce nauyin baya kafin ana nan sai a ce nauyin ciki ana nan kaza kaza sai a ji yau dai a tashi da kyar yau ya kama wallahi jiki na ne nauyi ana nan kaza kaza tun yana faɗa yana faɗa wata sai a ce ai wani Allah ya musu rasu ta zo ce eh, to ai nan ba kai ba cin jan nama ya ce wanne ne fari oho kai za ka wata fari kamar wanda ya daina ka ɗauka duniya Allah ya kamu wallahi shi kuma talaka sai a ce ka samu kwai ka dinga ci ka samu nama ka ci ka samu ganyen uku ka dinga sha an gani a kai amma da likita shi wannan kan yana da wani ba sai an ban shawara haka ita ake wani wani tsohon malami ne a wajen jihar jigawa mai barkwanci ya kwanta a asibiti sai aka zo likita zai sallama ce ta ba ba na wata malam ga takarda da aka bayar a ce ta mai shi ce eh, a dinga samun kwai ana ci da nama kamar na kaza da kayan ciki da kaza da ya gama zai ce yaushe zan karko ajiyar karɓar likita ya kwashe dare cikin wanda abin likita ya suna da wani abu sai a ce manci to shi kuma ɗan adam wanda ya gama cewa regimet ne ko ci zai kama sai a ce a'a banda kwai banda madara banda nama banda shan sanyi eh, banda shan magi banda shan gishiri cike sun kashe shi mutum tsaye kai duniya ai Allah ya yi kamun ba Allah samu cika da imani to shi kuma mutumin da yake na Allah in aka fara sa ya fara shiga wannan yanayi sai ƙara matsa kusa da Allah dan da kansa zai dinga cewa duniyar nan bata karbe shi ba kai da ganin dama duniya bata dace da dawoma ba bai bata dace ba ba shi ranta da damuwar ta kai mai da shi kai za ta yan ko shekara 150 amma kai mai da ita Allah samu cika da imani hawa malam ka ji ana cewa banda kwai banda fura banda kaza banda kaza banda kaza duk an gana shi cin kori malam ba sarakin fa mutum mai mulki mai iko ga dama komai ya ji amma wallahi abincin tuwon dawa ne datsa shi ba tankaɗe haka suke wasa kuma miyan kuka ce ba mai a ce maka shuga za ka sha shi a shekara kaka sha fice cokali uku wannan in ba wannan gungunin motar daga yana shiga ba shi kada ya rage masa wannan shi kada kai da kake jin abin nan ɗin kama bi shi kwanci hankali domin kai ka gatsa wannan kaci wannan kaci kai ana ta cewa ma ka samu kaci kai ma ga shi kawo fito waje kana ana ta fama dan kwai biyu da zaka samu kaci ya zama maka barazana a rayuwa Allah ya samu cika da imani kai Allah ya iya kamo haba mala mala ni ma duniya sai Allah ya ce wa kasu min ma'in la yusaddauna anha wala yuzifun kaga sai ke cewa wannan kalma ce rufaffiya da yawa a ciki akwai kofuna da wata giya mai gudana za ku ta kwakwada kuna sha ya ce la yusaddauna anha ba kwa yin ciwon kai in kun sha malamai suka ce an bata ciwon kai da aka yi ma'ana dan ciwon kai a likitanci ba ciwo bane duk sanar da ciwon kai a kona ba kasa ma'ana kutu kuta a aljanna babu ciwo babu ciwo kutu kowane iri babu shi sa wallahi ma duk wanda bai samu aljanna bai gwari yadda za ka cuku-cuku ka ukulla ka kai ka komo kai cuku-cuku ka samu aljanna duk yadda za ka yi wallahi kai kokari ka samu aljanna amma in dai ka bari da wayanka da dabararka da wayewarka da nemanka da kaiwa da komowarka da shekarunka da bokonka da ƙur'aninka da waye da hadisinka duk baka samu aljanna ba wallahi kai aikin banza kisa duk yadda ka san zaka wasu ƴan kulle kulle da wasu ƴan dabaru ka samu aljanna wallahi kai ato wannan shine yace hatta yuquba haka za a yi masa fa a filin alkiyama ne har sai an yi hukunci bainul ibad tsakanin bayi fa yara sabilahu nan fa boye dubba ba wannan fa wai taban gishiri ne fa wannan nan da din fa dada na musu wutar da fa dukkan ban a shiga wuta ne fa yara sabilahu sai ga wato makomarsa imma iljanna ko dai aljanna wa imma ila nar ko wuta ila ga ce ya rasulullahi annabi Allah fal ibil nan ka faɗi kuɗi ya annabi Allah to raquma fa barci wala sahibu ibilin babu wani abocin raquma la yu'addi minha haqqa da baya bada haƙƙin su baya bada zakat ne ce min haqqiha halabuha yana daga cikin wato su tatsarsu yau ma wirdiha wato ranar da suka sha ko suka ci suka ƙoshi an gane ita nonon ya bayar da sadakarsu an gane ko kuma ya fitar da zakarsu ba zai ƙi bayarwa ba illa iza kana yawon alƙiyama face sai ya kasance a ranar alƙiyama idan ya zo buɗi halaha za a buɗewa wannan raƙuma nasa biƙa'in ƙarƙarin guri mai faɗi mai fili an gane ko za a buɗe musu guri ma'ana dabbobin su tun da ma'ana yawan su kenan Allah zai zo da su na kiyama zo a tare musu aufara kuma za a kawo ta mafi ƙoshi mafi cika ma kanar daga yadda take a duniya za a kawo su da ƙoshi da kiba la min minha fasilan wahida kai ba zai taɓa samun ɗama a cikinsu ba kowa ya zama uba sun ƙoshi haka za su yi ta za su dinga taka shi shi ba za a zo a bace a tsakiyar su a ce su tattaka shi su taka shi su ta taka shi bi akhfa fiha da hufunansu wa ta'adduhu kuma su dinga cizansa bi afwahiha da bakunansu ka sana kuma yana da fika ba kuma kokan kai yake kama ya gatsa ta sai su dinga fasin fasin ya ce kulla mamar alaihi ulaha idan na farkon su ya kare wato ya kai karshe rudda alaihi ukura sai a dawo da na karshen ma'ana kowanne layar za'i wanda ya ta kowa ya zai mutu wannan cin gashin sai a ce yi gaba don su kare sai a ce to a sake dawo haka za a ta yi kai ko duk don me haɓa na samun cika da imani kuma wato abin Allah din nan raƙumin nan fasa ya kai guda 25 zaka ba da ɗaya ɗan shekara ɗaya daga nan ba za ka sake ƙara ba sai kai guda 35 kai an 35 sai kai da shida ka ba fi za ka ƙara so mai a kudin nan naira nan dubu a duk wato za ka ce a duk miliyan ɗaya in ka raba ta gida arba'in dubu ashirin da biyar kina mai a ciki miliyan arba'in miliyan ɗaya shi allah bai shi ne ba kawai wata kai za ka jiƙa shi yi masu ɗaya da biya da shi na ya ce da kulle na ba'i mustaƙar hmm. wallahi duk labarin da muka baku labari akwai lokacin da zai tabbata haka Allah ya faɗa ce da kulli na bai mustaqar wallahi duk labarin da muka gaya muku ya tabbata magana kenan kawai eh Allah ya sauka mana wata abu za ta dinga cizansa bai abuwayiya da bakunansa kullama marar alaihi a ulaha idan na farko zuwa na ƙarshe sai ƙare rudda alaihi ukuraha na ƙarshen da ya zama shine na farko shi sai a ce dawo fi yau min haka za su ta yi a cikin wannan yini na tsayuwa kana miqdaru gurgudan tsayin sa 50 albasanatin tsawon shekara 50 amma fa mu'mini kamar ka abi zai ganta wannan shekara mai imani hatta yuqda bain al-ibad haka za ta yi har sai an yi hukunci tsakanin bayi fa yara bilahu sai ga makomarsa imma janna wa imma ila nar ko dai aljanna ko dai wuta to kaga wannan yana cewa ba a kafirta shi cikin bada zakka an gane ko domin an sa shi cewa ko dai aljanna ko dai wuta to wani abin shi akida ta al-sunna cewa ba a kafirta ashabul kaba'ir domin hatta hana zakka ɗaya daga cikin manya manyan zunubai in Allah ya ga dama bayan an yi wa mutum wannan tasawar an gama a ce a kai shi aljanna ko kuma amma dan me ko ido biyu mutum ya da mala'ika gani mara jadi ai matsala ta faru eh? matsala ta faru duk akwai hanyoyin da mutum zai biya ka kauce wannan matsalolin an gaya mana sai da dama mu ji wallahi duk an faɗa eh ya ƙara cewa ƙila ya rasu aka ce annabi Allah fil baqaru fil to shanu fa mun jira na raƙuma wal da dabbobi ƙale ce wala sahibu baqarin wala ganamin wallahi babu wani ma'abucin shanu da dabbobi layu yu'addi min haqqa da baya bada hakkin su illa idza kana yawmul qiyama fa ya zama a ranar alqiyama buti halaha za a buɗa wa dabbobin nasa biƙa'in ƙarƙarin, ko biƙa'in ƙarƙarin guri mai faɗi a zo a zuba su a wajen laif idumin hashi'a ba zai nemo ta a cikin su wanda bai gani ba ma'ana ba wacce zai laluba ya rasa ta a ciki ma tun daga nan duniya gane kilan su wannan mai zane-zane wannan mai shuɗi wannan mai kaza wannan mai kare yaƙo wannan mai kaza zai gane su kowace sai an zo da ita to yake cewa laisa fiha qa'sa wato wato aqsa lahu eh yato shine dide laisa fiha qa'sa wato aqsa wato babu wata mai kace karyayyen kaho a ciki wala jalha ko mara kaho a ciki ma'ana wani abu Allah zai musu in ma ba su da ƙosi Allah ya sa musu kaho ranar da Allah zai sa jaki kaho kenan domin an ce aqsa wadda take wato kasiratul qarn wata wato karne wato kawanta ya kare jarha wata ba ta da kaho to ba zai nemi wadannan ya rasa ba ma'ana mai kaho da mara kaho da mai kare ya kaho kowace Allah zai sa mata kaho la samu cika da imani wala ba. wato ba wata mai wawulo a ciki ko ce za a zuwa mata haƙura kwacan a bakinta kace-kwace nan tanbishuhu za su dinga sukansa bi ƙuruniha da ƙungunansu, wata tsa'uhu za su dinga taka shi bi lafiya da kofitansu kula mamarra alaihi ulaha idan na farko zuwa na ƙarshe suka ƙare rudda alaihi ukuraha ta ƙarshen sai a ce ta dawo fi yau haka za a ce masa fi yawmin a wani ne kana miqdaruhu wanda tsayin sa kai 50 albasanatin tsawon shekara 50 hatta yuqda bain al-ibad haka za a yi har sai an yi hukunci tsakanin bayi fa yarasib ila sai ga makomarsa imma ila janna ko dai aljanna wa imma ila nar ko zuwa wuta kila ya rasu a ce annabi Allah da wa kai fa wala ce al da wa kai guda uku ne hiya li rajulin wizr zunubi ne ga wani mutumin domin takama ike da shi waccan motar ta ce ya hau wannan ya hau wannan ya hau wannan ya hau wannan amma ba da kyakkyawan manufa ba idan ya hau da kyakkyawan manufa ya hau don ya Allah Allah ya masa ni'ima ba daidai bane Allah ya baka iko ka shiga mai numfashi baka kirin mai kafa giwa ka ki shiga an gani yana daga cikin godiya ga Allah Allah ya baka mai daɗi ka ci ya hore maka ka je ka auro mata mai kyau wata za ta ɗauke maka sha'awa wata za ta saka daina kalle-kalle wannan rage wadda mutane suke yi ta hanyar facebook ta hanyar waye book ta waye book din nan da sauransu an gane ko yana da alaka da bukatar sa gida ba ta biya idan Allah maɗaukacin sarki ya hore maka ka je ka ɗauko matar da zarar ka ganta cikin hankalinka ya kwanta wannan shi wannan shi ne kawai mu a dawudu muna bin dawudu zahiri to kai a zahiri to yanzu misali waje ya zo ce wai takawa ka ce takawa ka je ka kawo ta kuma takawa ba ta samu ba me ake nufi kawa ma'anar takawa kariya sarabiya taqikum al-harra ta kare ku ta takawa kariya ka auri matar da kuma kullum ga baki ɗaya kana da ka ji ana amin kana ce astagfirullah ba da kyau amma astagfirullah yana yi kalle kalle yana